la population continue toujours à parcourir de longs trajets pour avoir accès aux actes de Al'umma na tafiyar tazara mai nisa domin samun takardun aifuwa. Haka ɗin ya zama ƙalubale yana kawo da baibayi ga tafiyar yau da kullum ga ma'aikatar mu. Da haka kuma al'ummar ba za ta samu cin moriyar rarraba ƙananan hukumomi ba. A wani fanni kuma al'umma ce gare mu wadda ta kasance tana gudanar da kai da kawo na kiwo kamar al'ummar Fulani wadda duk da fafutkar da muka yi na waye kai muna ganin har yanzu akwai da dama da ba su fahimta ba da amfanin da ke ga yin takardu ga ɗan ƙasa. Shi yasa a yayin zagayen mu na ƙarshe na bayan nan a cikin karkara wasu har tambayar mu suke wai ko ba a ma yaro takarda yana ƙarami ba idan ya girma yana samun takarda kenan kun ga ba su gane ba har yanzu. Zan iya ba ku raskunar jimillar takardun da aka samu aka yi a cikin kwamin kwamin a cikin gundumar mu ta sai akwai kwamin uku. Kwamin ɗin nan uku sun kumshi gari 127 da gidan likita da goma a cikinsu ma'aikatar yin takardu da da saba'in 178 ke akwai inda kuma a yanzu da hamsin kadai ke gudanar da aikinsu da haka din ma sakamakon ya samu ne dangance da kai da kawowar da ma'aikatan kiwon lahiya suke suna dafa mana a wani bangare wasu ma'aikatanmu dangance da wasu matsaloli da dama sun bar aikin a bana domin ba su da albashi ba su samun kuma wani goro a kai kuma sai ya kasance yawancinsu wa'anda muka baiwa horo ne suka su wannan al'amari ya gurgunta tafiyar ma'aikata ma'aikatan a cikin gundumar tamu a cikin kwamin ɗin makalandi torodi da wani bangare na kwamin ɗin jalajo a nan ne muka fuskanci wannan matsala a dai dukkan kwamin ɗin sun fuskanci barin aiki na ma'aikatar sai dai a tamu mun samu cike gurbin waɗanda suka bar wurin a can ba wani reshen ma'aikata da aka ruhe amma wasu kwamin ɗin sai dai a tarra rajistan ashe ba wanda zai yi aiki shi ya sa ma bana ba mu samu sakamako mai kyau ba magajin nan gari ya kamata su kama mana bai kamata ba a ce gwamnati kaɗai ake ganin yana tafa futuka meri ba su sa hannu su kuɗi domin su tallafa. Les meri ne met pas la main dans la poche pour continuer le travail.